Cibiyar masu ƙere-ƙeren ayyukan hannu na Agades ba ka jin komai sai hayaniya ta hada-hadar kasuwanci mai matuƙar birgewa. Masu ƙere-ƙere waɗansu suna riƙe da kayan ƙere-ƙeren a hannayensu suna zagayawa wuri-wuri suna tallata kaya ga masu ziyara. A cikin wani shagon ƙere-ƙere waɗansu gungun maƙera suna tattaunawa a kan isowar wani jirgi na musamman da ke tasowa daga Turai zuwa Agades, inda tare da Turawa masu masu yawon bude ido Hamid Kadiri mai sana'ar sayar da kayan kere-keren ayyukan hannu ya ce suna cabawa. Wal Charter yanzu shirye-shiryen da muka mushi an tanadar da ayyukan hannu sosai ba kamar baya ba fi sabila yanzu in ka diba kalle ka butik in nan tamu an shirye-shirye ya ba laihi dai akwai kaya muna mushi barka da zuwa sosai abu ne da muka jima muna hata. A fitowar wannan santa inda nan ne mafi yawan masu kere-keren ayyukan hannu na jihar Agadez suka baje kolin su. Mun yi kitibis da wani bature dan ƙasar Belgium inda ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa bai taɓa tsintar kansa ba cikin wani hali na rashin tabbas. Euh, nan da 'yan kwanaki zan koma tare da murna da farin ciki da kuma fatan jiragen Volcherter za su ci gaba da zuwa a nan Agadas. Agadas ta ƙara bunƙasa. Gaskiya a yanzu ba abun tashin hankali a Agadas. Bugajen yankin sun san ƙasar sosai kuma suna kulawa da lamarin kwanciyar hankali. Yau wajen kimanin shekaru goma kenan da harkokin yawon bude ido suka koma baya ta dalilin rashin tsaro. Habu Haruna shine shugaban cibiyar da ke kula da yawon bude ido na jihar Agades. Ikon Allah mutanen nan eh, sun fara dawowa muna tsammanin dawowa ga tasu alheri ce gare mu. Alheri ne duka gare mu jihar Agades kuma na fata su zuwan ganin halin za ya sa daga baya da yawa su ta zawa su ta zawa Allah ya samu koma ga wancan lokacin namu na turism. Ko yawon bude ido zai sake farfado da babban yankin arewacin ƙasa tambayar kenan da jama'a suke ɗorawa masu hasashe akan al'amuran tattalin arziki dai suna kyautata zato dawowar yawon bude ido yana rage matsin lambar rashin wadata ga yankin da kuma ƙasa ga baki ɗaya.